bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da bakwai. hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu ajiya mun tsaya inda muke kawo wasu fa'idoji da wannan ayi waɗannan ayoyi suka ƙunsa guda uku wasu ma'iza tilhuruk innakum lafi ƙaunin muhtalis yi ufaku annu man ufik mun kawo fa'idoji guda biyu sai lokaci ya halinsa sau da haka za mu karasa kawo fa'ida ta uku wacce al'imamu sa'adi ya ambata cikin littafinsa ko tafsirinsa taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan bayan ya kawo waɗannan ayoyi guda uku sai yake cewa faktilafu ƙaulihim fil rasul wa fil ƙur'an wato tattaɓawar maganarsu cikin sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma alƙur'ani wa waqfuhuma bi awsafin mutanaqidatin ma'al waqi' da kuma siffanta su da suke yi da siffofi masu karo da juna ko suna warware juna wa ma ba'dihimul ba. da kuma sassaɓawa da suke yi tsakanin summa wasu su ce da Alƙur'ani sihiri ne wasu kuma su ce Alƙur'ani. wake ne ko waka ce wasu su ce ma tatsuniyoyin mutanen farko ne wasu su ce maganganu ne na mahaukaci wato shine ma'anar maganar malam wa ma'a ba'dihimul ba'd saken su ma yana saba wa ya yace wannan abu dalilun ala fasadihi wa butlanihi abine da yake nuna lalacewar maganar tasu da nuna cewa magana ce kawai ta barna yace kama anna al-haqq alladhi jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kamar kasancewar lallai gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita muttafiqun za ga abu ne da ya dace ba maganar wai saɓani ba tifka da warwara ciki yusaddiqu ba'dahu ba'da bangaren shi yana gaskata bangare sashe yana gaskata sashe la tanaqud fihi babu tifka da warwara a cikin sa wala ikhtilafa babu sassabawa yace wa zalika dalilun ala sihhatihi wannan abu ne da yake nuna ingancin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita in ma ka ce dalili ne akan ingancin abin da ya faɗa ko ingancin abin da ya zo da shi wa annahu min indillah kuma lallai abin da ya zo da shi din daga wurin Allah yake walauka na min indi ghairillahi da a ce daga wajen wani ne ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani sassabawa mai yawa a cikin sa iya nan maganar al-Imam As-Sa'di ta kare cikin fa'idodi da ake samu daga wannan ayar al-Imam Ibn al-Qayyim shi ma cikin littafin At-Tibyan fi ayman al-Qur'an ko fi aqsam al-Qur'an yake cewa wa innahum lamma kazzabu bil haqqi su waɗannan mushrikan makka dama waɗanda suke bin irin tafarkin su yayin da suka ƙayyata gaskiya ikhtalafat mazahibuhum wato te mazhabobin su suka bambanta suka sassaba wa ara'uhum da ra'ayoyinsu wa tsara'iƙuhum da hanyoyinsu wa akwaluhum da zantukansu fa'innal haƙa shai'un wahid ce saboda lallai gaskiya abu guda ɗaya wa tsariƙun mustaƙim kuma gaskiya hanya ce miƙaƙƙiya faman khalafahu duk wanda ya saba wa wannan gaskiyar ikhtalafat bihi turuq wal mazahib sai ga hanyoyi sun sassaba mishi mazabobi sun sassaba miki yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij sun karyata gaskiya ne lokacin da ta zo musu don haka suna cikin al'amari rikitacce al'amari da akwai saɓani a cikinsa akwai sassaɓawa sai sake kawo ayar nan qala ta'ala yufafu anhu man ufik yufaku anhu man ufik wa qala walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira kuma da a ce daga wajen wani ba Allah ba yake shi alƙur'ani ko waɗannan maganganu lawajadu fihi ikhtilafan kathira tabbas da sun samu saɓani ne yawa a cikinsa amma da yake daga wurin Allah yake babu waɗannan sassaɓawar babu wannan saɓani ne yawa in ka ji an ce an samu saɓani wajen fahimtar aya ko hadisi galibi saɓani ne na fahimtar su masu karantawar amma hakikanin lamari babu tufka da warwara a cikin Alkur'ani. ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi sallam illa iyaka akan iya kawo wani ba alkur'ani yakan iya ɗaukan sama da ma'ana ɗaya wannan ba saɓani ba ne abin suka a shari'a akan iya kawo wata magana amma dama tana ɗaukan sama da ma'ana ɗaya sau da haka idan malamai sun ɗauke ta sama da ma'ana ɗaya wannan ba abin suka ba ne haka salon yaren larabcin yake shi kuma malaman shi ne malaman usulun fiƙe za ka ji suna kiran shi wato zanniyar dalala abinda yake ɗauka na ma'ana yana ɗaukan sama da ma'ana ɗaya shi ne ma'anan zanniyar dalala amma tabbatar shi babu shakku shi suke kira ƙasa'iyar dalala so da haka alkur'ani qat'iyyu dalala ne ko qat'iyyu thubut afwan ba qat'iyyu dalala ba qat'iyyu thubut ne wato tabbata shi babu shakku a ciki amma akan iya samun wasu ayoyi cikin sa suna iya zamtowa zanniyu dalala abinda suka kunsa akan iya fahimtar sama da ma'ana daya ina yau maimaita mana misali da فدم الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ما تاد أكفكيس سنا جرى كافنسي أوري سنا جرى في إدى دمي ثلاثة قروء ثلاثة قروء قرئي أكو منين قرئي da aka koma sai aka gani cewa larabawa a ƙauyukansu a yarensu sukan ambaci lafazi na ƙuri suna nufin jinin al'ada sukan ambaci ƙuri suna nufin tsarki duk yana ɗaukan wannan saboda haka sakamakon wannan ne malamai da suka zo fahimtar ayar sai wasu suka fahimce ta da jini wasu suka fahimce ta da tsarki saboda haka ne wannan tasirin ya sa mazabar hanafiya idan mace za ta yi idda sai su ce za ta yi idda ne da jini uku wajen malikiya za ta yi idda ne da tsarki uku kenan a wajen hanafiya idan ta tashi yin idda yau ta yi jini wani watan ta sake yin jini Mukaddara yau sai jini na uku ya zubo mata amma ba ta samu tsarki ba to ta fita daga idda za a iya ɗaura mata aure yau ko da tana cikin jini amma mijinta ba zai sadu da ita ba amma wajen malikiya da suka fassara ƙuri'i da cewa tsarki ne idan aka ɗaura mata aure yau jininta na uku ya zo to wannan auren lalatacce ne dole ne a warware shi dole a yi an yi aure lokacin da bai dace ba har sai ta yi tsarki na ukun nan shine ta samu abin da Allah yake nufi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru na fata an fahimta nan ba wai sabani bane mummunan sabani dama shari'ar ko ayoyin suna daukar haka suna ɗaukar haka kuma babu laifi duk da akan iya samu maganar wasu ta fi kusanci zuwa ga dalili ta fi fitowa sarari amma nan ba za ka ce wa wai mazabar hanafiya sun saba wa Allah ba ba za ka ce kuma mazabar malikiya ma a fahimtar nan sun saba wa Allah ba kowa yana da madogarar shi da ya dogara a kai illa iyaka wani yakan iya fi madogarar shi ta fitowa sarari saboda ta ɗan Allah ya sa mu dace saboda aka dai mu dawo nan abinda nake so ko na so mu fahimta a wannan gaba na wato darasi da al-imam ibn al-qayyim ya kawo ƙarƙashin wannan aya yana so ya ce mana ne kullu man khalafa rasula fala budda an duk wani wanda ka samu ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ka bibiye shi ka samu sai ya sassaba bayan ya sassaba sai ka same shi yana a magana shi akwai tufka da warwara duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka bi lamarin ki za ka samu kullum yana cikin tifka da warwara ne yanzu ba ku lura da yan kala katon nan ba idan aka kawo musu magana can sai ga kuma sun yi kokarin mai warwarewa a kawo wani abin da yake tifka da warwara in dai za ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka saba wa alkur'ani to kullum kana cikin tifka da warwara kyan an kawo maka sai ka warware yau kawarware gobe kawarware jibu ma kawarware ku lura da wannan wanda ya fi shahara wajen kawo abubuwan nan na shubuha na ƙur'ani zalla babu laifi ana iya ambatan mutum ya zamto mai barna ne babu laifi yanzu matsutsukan nan kullum za ka samu cikin ne yake cikin tifka da warwara yana cikin ne tifka da warwara saboda ne saboda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine nan malik ibn al-qayyim yake cewa wa kullu man khalafa ar-rasula fala budda an yatanaqab duk wanda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ka samu yana tifka da warwara a magana shi dole ka same shi yana da tifka da warwara har yake cewa qala ta'ala innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man tufik ya kafa hujja da wannan ayoyi da muka karanto to waɗannan sune wasu daga cikin darussa da za mu iya ɗauka a ayoyin da suka gabata yau za mu ɗora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 Allah ta'ala yake qutilal kharratun Allah an ci maƙaryata Allah an anan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari ko yana faɗa mana cewa an tsinewa ko Allah an la'anci waɗannan masu ƙaryatawan allazina yaquluna al-batila fi ad-din waɗanda suke faɗin barna cikin addini zannan minhum bila yaqin kawai da zatansu ba su da wani yaqini to Allah ya la'anci waɗannan mutane kamar yadda ya faɗa cikin suratu Yunus alayhi salatu wassalam قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كتير للي ودن دسكي قاقا وألا قيا بذات ربوت با متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم دين أجدا دنيا sannan kuma gare mu makomar take sun nuziquhum al'azab ash-shadid sa'annan mu dandana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfurun saboda abinda suka kasance suna kafircewa da shi suna aikatawa na kafirci al'imamu samani cikin tafsirinsa yake cewa a juzi na biyar shafi na biyu. yake cewa wa qawluhu qutila al kharasun fadin Allah tabaaraka wa ta'ala qutila al kharasun yace ay lu'ina al-kazzabun Allah anci makariyatan nan Allah anci makariyatan nan yace wa hada huwa al-muttafaq alayhi min ahli at-tafsir wannan shine akai ittifaqi akansa daga wajen ma'abota tafsiri sai ce wa an ba'dihim amma an samo daga wasunsu annahu la yu'rafu qutila bi ma'na lu'ina wasu na cewa ai ba a san wato cikin ma'anonin kutila akwai lu'ina ba dan Allah ce kutila sai wasu an rawaito daga gare suke cewa ai ba a samu cewa yana daga cikin ma'anonin kutila lu'ina ba a ce kutila kashewa kuma a ce ma'anar shi lu'ina an ɗini ko Allah an ta sai ce wa ma'anahu ma'anarsa annal kharrafina cewa lallai su makaryatan nan kad atau bima ya tahiquna bihi alqatla wato sun zo da abin da suka cancanci kisa wa la'natullahi iyahum kuma la'antar Allah a kansu ihlakun lahum halakar da su ne fahuwa katluhum shi ne kisansu amma cikin waɗanda an rawaito daga gare su cikin magabata ma sun fassara kutila da ma'ana lu'ina an samu wannan ba wai abu bane da ba shi da madogara an samu daga abdullahi ɗan abbas daga kuma mujahid cikin tabi'ai da alhassan albasri duk an rawaito daga gare su suna fassara wato kutila da mana lu'ina al'imamun wahidi cikin attafsirul wasir yake cewa ƙalu jami'an yana nufin malaman tafsiri gabaki ɗaya sun ce lu'inal kazzabuna ma'anar kutilal karrasun. ne ma'anar Allah la'anci maƙaryata ko masu tsananin karya yace ce ƙalal ambari ya yace wal qatl fi kisa kalma ta al idan idza ukhbira bihi idan aka ba da labari game da Allah da wannan lafazi na al-qatl yace kana bi ma'na la'ana yana ɗaukan ma'anan tsinuwa ne ko la'anta ne yace li'anna man la'anahu Allah saboda lallai wanda Allah ya la'ance shi kana bi manzilatil maqtul halik kamar yana matsayin wanda aka kashe ya halaka ne duk wanda aka ce Allah ya la'ance shi ai kamar wato ya halaka ne an kashe shi ne goda yana raye al-imam al-qurtubi yake cewa ma'ana qutila ma'anar kutila ai ha'ula'i mimman yajibu an yud'a alaihim bil qatl waɗannan suna cikin waɗanda sun cancanci ko ya wajaba a yi musa addu'a a yi addu'a a kansu da kisa ala aidil a hannun muminai sai kawo maganganun wasu daga cikin malamai irin sa alfarra ya ce ma'ana kutila lu'ina in ga kenan akan furta kalmar luqutila ana nufin lu'ina da ita shine sai qala wal kharrasuna su kharrasun sune al kazzabun masu tsananin ƙarya allazina yatakharrasuna bima la ya'lamun wanda kawai suna hasashen abin da ba sani ba kawai suna badan badama ne suna kutsawa cikin abin da ba su da ilimi su magana a kai shi ne manan harrasun ɗin to wannan kutsawan da ba su da ilimi sai kai su zuwa ga yin ƙariya fayakulu na inna muhammadan sallallahu suna faɗin cewa lallai muhammadu sallallahu alaihi majnunun suna cewa mahaukaci ne kazzabun makaryaci ne tahirun suna cewa uh, wato mai sihiri ne sha'irun suna cewa mawaki ne malaki wa hadha du'a'un alaihim wannan kamar an yi addu'a ne a kansu cewa Allah ko kisa ya same su a kashe su a hannun muminai li'anna man la'anahu Allah ya yace saboda lallai wanda Allah ya la'ance shi fa huwa bi manzilatil al halik yana a matsayin wanda aka kashe ne halakakke ana maganar ƙurɗubi ya kawo ta shi ma sai ya hakaito maganar da alwahidi ya hakaito daga ya daga al'ambari ya daga wajen al'ambari cewa kutila ɗinnan ana nufin lu'ina da ita sai shi ma ya sake ce qala ambari ambari. anbari yace allamana allamana ad-du'a alaihim yace nan Allah ya karantar da mu ne yadda za mu rika yin addu'a akan wayannan mutane maƙaryata ɗinnan. masu jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya suna jinginawa alqur'ani ƙarya kamar anan Allah yana karantar da mu yadda zamu addu'a akan su ne ai kulu ku ce kutila wato halaka ta tabbata akan maƙaryata ibn atiya ma ya ce wa qawluhu ta'ala kutila al-kharrasuna du'a'un alaihim dan addu'a ce akan su kuna fahimtar ma'anonin da malaman suke kawo kuma fara daga lu'ina dinnan kuma muna ta tahowa sannu-sannu wasu malaman suka ce nan addu'a ake yi a kansu du'a'un alaihim kama ta ƙulu kamar yadda kake faɗi ƙatalaka Allah wa ƙatalaka Allah balarabe idan kai wani abin yana so ya addu'a mummuna a kanka sai ce ƙatalaka Allah kamar addu'a ce mummuna yake a kanka gundarin fassarar lafazin qatalaka Allah Allah ya kashe ka ko wa qatalaka Allah duk suna ambatan irin wannan salo amma addu'a ce akan mutum wa ƙala ba'd al-mufassirin ibn atiyya ce wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ma'anahu ma'anarsa lu'ina al al-kharrasun wato Allah an ci maƙaryata ko masu tsananin ƙarya amma shi ibn atiyya bai fifita wannan zancen da yake fassara lu'ina da ma'ana Allah an ce su ba ko kutila bi ma'ana lu'ina sai yace wa hadha tafsirun la tu'tihi al-lafza fassara ayar da cewa kutila bi ma'ana lu'ina an yi la'anta Allah an ci makaryata yace zahir lafazin baya taimakawa wannan ma'anar ko wannan fassara kamar yana nuna maka shi a wurinsa ma'anar da ya ambata ta farko ita ce ya fifita cewa addu'a ce ake yi a kansu amma dai mun gani cewa an samu fassara kutila ɗin bi ma'ana lu'ina daga wajen magabata musamman daga abdullahi ɗan abbas da kuma mujahid da ma alhassan albasri Allah ya ƙara musu yarda ga baki ɗayansu al'imam ibn Usaimin bari mu karkare da maganar shi a wannan gabar yake kafirun minal mufassirin da yawa cikin malaman tafsiri yufassiruha bi lu'ina da yawa cikin malaman tafsiri suna fassara kutila dinnan da ma'ana lu'ina Allah an ce su yake la'anu kuma ma'anar la'anu? huwa at-tard wal ib'ad 'an rahmatillah shine a kori mutum a nisantar da shi daga rahmar Allah yace walakin as-sahiha sai dai magana ingantacciya annaha bi ma'ana uhlika yace wannan ayar kutila dinnan tana ɗaukar ma'anar uhlika ne an halakar da su لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها الإمام ابن تيمية أي باب بكاتر مكركة دم أنر آير دق ظاهر ظاهر انت يتي وظاهرها صحيح مستقيم ظاهر آير أي إن قنتتيني كما ميكتيني باب بكاتر مكركة دئتا وانا الإمام ابن عثيمين فهمت شكينا da lafazin zai iya ɗaukar wannan ma'anar to a bacta a yadda take kada a karkata ma'anar ta koma zuwa ga lu'ina cewa Allah anta kun ji dai waɗannan ma'anoni da malaman tafsiri suka ambato kuma dukkan su kowa yana da madogarar shi kuma ayoyin Allah suna da yalwa suna da albarka utilal kharrasun Allah ce allazina hum fi ghamratin sahun waɗanda suke rafkannannu suna rafkannannu a cikin jahilci suna cikin rafkana suna cikin gafala suna cikin linƙaya a jahilcinsu da rashin fahimta allazina hum fil batili ghariqun sun nitse sun yi nisa cikin barna wa anil haqqi ghafilun kuma sun kasance masu gafala daga barin gaskiya wa anil akhirati lahun kuma game da lahira game da lahira suna cikin gafala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul kahfi ya ba mu labari cewa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta wala tubi man aghfalna qalbahu an dhikrina kuma kada ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa daga ambatanmu ya riga ya shagalta baya ambatan Allah baya tunawa da Allah to kada kai musu da'a kada ka bi su wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kuma kada ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa daga ambatanmu wattaba'a hawahu ko wattaba'a hawahu kuma ya bi san ransa ya bi san zuciyarsa wa kana amruhu furta ko kana amruhu furta kuma haka zaka samu duk wanda yake ambatan Allah ya juya wa ambatan Allah baya to zaka samu lamarin shi duk wato a balbalte yake zaka same shi cikin dimuwa hakan nan cikin suratul anbiya alaihi musallatu wassalam Allah ta'ala yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun iqtaraba lin-nasi hisabuhum lokacin yiwa mutane hisabi ya kusanto wa hum fi ghaflatin mu'ridun alhali suna cikin gafala suna cikin gafala ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث باب وني أنبتو دزي زو متدق أبنج جنسو باب وني سابا أنبتو دزي زو متدق وجن أبنج جنسو أنا نفن القرآن إلا استمعوه فاتيتي سوراريشي وهم يلعبون الهالي سنة مسواتا ba sa ma tunanin su tsaya su fahimce shi suna cikin gafala Allah ce lahiyatan qulubuhum zukatansu suna cikin gafala zukatansu suna cikin me? gafala wannan yana sake fito mana da ma'anar fadin Allah tabaaraka wa ta'ala alladhina hum fi ghamratin tahun da suna cikin gafala a wata ayar Allah ya ce fazarhum fi ghamratihim hatta hin sai ka bar su cikin damuwar ko ɗimuwarsu ka bar su cikin ɗimuwarsu har zuwa ɗan wani lokaci fazarhum fi ghamratihim hatta hin wato sai ka bar su cikin ɗimuwarsu har zuwa wani ɗan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu shine Allah subhanahu wataala yace yas'aluna ayyana yawmuddin ko yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله تعالى يتي yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambayar yaushe ne ranar sakamako suna tambayar yaushe ne ranar sakamako ay yas'alu ulaika almukazzibuna bil wato wadancan wadanda suka ƙaryata tashin mutane a ranar gobe kiyama suna tambaya kuma wannan tambayar da suke yi ba wai tambaya domin samun ilimi ba ba wai tambaya domin su fahimta su aiki da ita ba a'a suna tambaya ne domin izgilanci da kuma suna ganin ai ba zai yiwu a ce wai mutane su mutu kuma a tashe su bayan sun mutu ba suna ganin suna tambaya mata ya kawo hadal yau yaushe ne wannan rana za ta tsaya allazi ya ba'atu Allah fihi ibadahu ranar da Allah zai tashi bayinsa li saboda saboda yayi musu hisabi wa mujazatihim ala a'malihim kuma ya saka musu akan ayyukansu da suka aikata al-imam ibn al-jawzi Allah ya ji kanshi da rama yake cewa cikin tafsirinsa zadul masir fi ilmi tafsir yake cewa a juz'i na hudu shafi na 168 yake cewa ai ya kuluna ai suna cewa ya muhammad sallallahu alaihi suna cewa ya kai muhammadu mata yawmul jaza yaushe ne ranar sakamakon nan ne kuma tambayar da suke yi ba wai suna neman amsa bane suna yi ne malai ce takziban minhum suna masu karyatawa za'an da kuma izgilanci in sun gan shi suna tambayin sha yaushe ne ranar sakamakon nan ne ba wai suna neman amsa ba ne a suna nuna cewa ai abin ba zai faru ba ana izgili kamar yadda dai suke yi suka yi wa wasu cikin annabawa in kun tuna ai yayin da mutanen annabu nuhu suka zo suka wuce suka same shi yana yana sassaka wannan jirgin me suke yi ba suna tambayar shi ba ai tambayar da suke yi ta izgilin izgilanci ce sai mai da musu da martani cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun kun yi mana izgilanci yau to mu ma za mu yi muku izgilanci inna naskharu minkum kama taskharun فسوف ta'lamuna man ya'tihi عذاب yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim ko da kan za ku sani wane ne azaba man yati azabun wane ne azaba za ta zo mishi yukhzi kuma azabar ta wulakan ta shi ta tozarta shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba tsayya ta fada mishi ta auka mishi wane ne kuma su ne tun a gidan duniya Allah ya nuna musu ko da wannan ruwan ya zo mai ya faru da su hatta iza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn ko wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil arzuwa dai karshen zancen wannan na kawo mana misali ne yadda dai suke tambaya amma tambayar ta izgilanci ce da nuna cewa abun ba zai faru ba to anan ma abin da suke tambaya kenan yas'aluna ayyana yau yawmuddin suna tambayar yaushe ne ranar sakamako kaman inda Allah ya bamu labari cikin suratul mulk suna cewa wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul innama alilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin inga wa'in kafiran ba ma mushrikan makka ake magana nan ba fa a cikin suratul ko. Allah yana bayani ne akan kafirai dan zai iya daukan kafirai ma gabaki daya suna cewa mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin yaushe ne wannan alƙawarin da kuke fadi ne kun kasance masu gaskiya sai aka ce da shi manzo ya ce da su kul kace innamal ilmu inda wato shi ilimi yana wajen Allah ne ilimin wannan ranar tashin alkiyamar ilimin wannan abin da ake alkawarin nan yana wajen Allah inda Allah ni kawai aiki na wa inna ma ana nabirun mubin ni ba komai bane sai mai gargadi mabayyani da aka lamarin ba a hannuna yake ba hakan nan cikin suratul naba'i ma ta. ɗaya zuwa ta uku ai sun yi tambaya Allah ce amma ya tafa'alun ko anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun a cikin suratul najiyat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana murtaha fima فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها سنة game da القيامة يوشيني لوكتنت يسألونك عن الساعة أيان مرساها كمن يسألون أيان يوم الدين يسألونك عن الساعة أيان مرساها فألا يتدشي فيما, يألا يتدشي فيما أنت من ذكراها ما يزمك da ambatan lokacinta wato lamarin ba a hannunka yake ba ka ce ga ranar da za a yi ba ɗora maka wannan nauyi ba ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijinka ne iyakacin saninta yake Allah shi ne yake da masaniya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana murtaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله فتا مسلم سننجا سنلوكة القيامة ينا وجم الله ني وما الله تبارك وتعالى يا بام لا بالي آوي داما يدى wato cewa ranar tashin alkiyaman nan ba wanda ya sani sai Allah saboda da a ce wasu sun san ranar da za a tashin alkiyama ai da wasu sun ci bulusko da yadda ake faɗi wani sai ya ta tambada shi ya ta saba wa Allah ya kafircin sai dabda kiyamar ko kiyamar shi ko kiyama ta gabaki ɗaya, sai ya tuba amma kaga Allah sai ya ɓoye mana ya ɓoye mana ajalinmu ya ɓoye mana lokacin da za a yi kiyama illa iyaka kawai an bayyana mana wasu alamomi manya da ƙanana A wasu wanda sun yi ƙoƙarin iyakance shekarar da za a tashin alƙiyama in ba na manta ba na taɓa karanta cikin wani littafi cikin littafan al'imamu suyuti an tsaye da shekarar da za a yi kiyama shekarar ta wuce ina ya kai shekaru hudu yanzu da suka wuce a lissafin da aka yi daga nan kutse ne kawai cikin ilimin Allah ai da kamata ma mutum ya jiya wahalar da kanshi wai yana nemo ko kuma yana hasashen shekarun da za a yi kiyama ba ko shekarar da za ta tsaya sai dai sai ka ce dai alamomi sun bayyana kuma dama ɗabi'ar manya-manyan alamomin alkiyama ɗaya na zuwa to sauran duk za su biyo ci alama ɗaya tana zuwa to sauran alamomin gabaki ɗaya za su biyo wa wacce ta bayyana don kamar kharajatun manzuma ne alamomin alkiyama kamar carbi ne kamar carbi ne da kake ganin shi yanzu da za ka yanka lilan da yake jikin yake rike da carbi in ka yanka shi abu kwallo wato kwallo ɗaya ya faɗi sauran za su tsaya kana rikewa haka ga baki ɗaya za su fita daga cikin wannan zaren to haka manya-manyan alamomin alkiyama suke ɗaya na zuwa to ga baki ɗaya sauran ma za su biye wata ta fara zuwa cikin alamomin kaga kenan za su biye wa juna ne wannan na zuwa wannan yana biyo masa baya wannan na zuwa yana biyo masa baya har a zo magana zuwan fitowar dujal annabi isa alaihi salam ya zo sa'annan ya tare dujal a can yankin sham ya masa wani duka dujal ya wani narke kamar yadda an ka sanya tsimma ko gishiri a cikin ruwa za ga nan da nan ya narke ai annabi isa alaihi salam shi zai kashe dujal sosai sauran kuma alamu ta tahowa har kuma a kiyama ta tsaya akan a shararai mutane marasa kirki a kansu ne kiyama za ta tsaya Allah ya tsare mu yas'aluna ayyana yawmuddin ko yas'aluna ayyana yawmuddin sai Allah ce yawmuhum 'alan nari yuftanun a ranar da za a azabtar da su akan wuta a ranar da za a azabtar da su akan wuta Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar cikin suratul kafi ya nuna mana cewa za a bujuro da kafirai wa arabna jahannama yawma idhin lil na arda kuma muka bujuro da jahannama wato wutar jahannama za mu bujuro da ita ji Allah a wannan rana ga kafirai wato iri-iri ƙuru-ƙuru suna ganinta ba maganar shamaki bala'in da yake cikin jahannama kun ga yadda za a sa mala'iku ne za su janyo ta su janyo ta mala'iku na mala'iku dubu saba'in suna rike da linzaminta ana janyo ta to a wannan rana ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muke bujuro da nama a wannan rana ga kafirai kuru-kuru suna ganinta Allah ya tsare mu daga wannan bala'i a wata ayar Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana yadda su kafirai za su kasance ba za a yanke musu wato ba za su mutu ba ballantana a ce sun samu saukin azabar wuta za su yi ta ihu a cikin wutar nama. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فما قدر sun مسوكنت sun سنرقا سنقاري سمتوا آآ آآ دلوكة دماء أكبب كاسو fatar su ta babbake ta ƙone sai a sake sabunta musu kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وبذاء السوق قامت وأنن أذابت وتبع التي كذلك نجزي كل كفور حتى لن يمشي ساكا ودول يسألن الكافر سوى قومي كافر سوى ألا وهم يخترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل سنة يا أبنجدي أخرجنا ka fitar da mu daga wutan nan na'mal salihan ghayra Ladi, kunna na'amal. ma'aikata nagartaccen aiki ba wanda muka kasance muna aikatawa ba kuma duk da cewa ƙarya suke yi ba ai Allah ya san abin da zai fa ba zai faru ba da ya faru ya zai kasance dan ba Allah ya ce mana walau ruddu la'adu limanuhu anhu ba da ce za a dawo da su ɗin da sai sun koma abin da aka hane su Allah ce wa innahum lakazibun lallai su makaryata ne to suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara ai ba su shekarun da za su iya tunani za su iya karatun taninsu za su iya gyara halayensu za su iya imani da manzo amma duk ba su tunani ba kumun nazir kuma mai gargadi ya zo muku saboda haka fazuku ku dandana azabar fama na min nasir su azalimi ba su da wani mataimaki ba mai taimaka musu to Allah ya damke ka ina kake da mafita ya Allah ka kubutar da mu ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi da rahama cikin littafinsa at-tibyan fi ayman al-qur'an ko at-tibyan fi aqsam al-Qur'an a juz'i na 1 shafi na 439 ku saurari wannan maganar da zai faɗi tana da matukar muhimmanci wajen fahimtar wannan ayar yawmahum 'ala an yuftanun shin wannan bujiro da su da za a yi za ku ji ai mun fassara ayar farko cewa a ranar da za a azabtar da su kan wuta kaga kenan akan wuta a cikin wuta kenan akan wuta to ibn al-qayyim zai kawo ta ma'ana wacce ita ma ma'anar tana da madogara bari ku ji ne ya faɗa cikin littafin sannan yace al-mashhur fi tafsiri hadha al-harf da yafi shahara a fassarar wannan harafi cikin wannan ayar bi ma'ana yuhraquna yawma hum 'ala an-nari yuftanuna ay yuhraquna wato a ranar da za a azabtar da su za a ƙona su a wuta ya ce wannan shi ne ya fi shahara wajen malamai sai ce walakin na lafzata ala sai dai lafazin ala dinnan yawmahum ala an-nar wannan ala nan ku lura da ita ya ce sai dai wannan lafazin ala nan, tu'ti ma'nan za'idan tana ba da wata ma'ana ƙari akan waccan ma'anar alama zakaru wannan alaɗin nan tana ba da wata ma'ana ƙari akan ma'anar da malaman nan suka ambata yace walau muradu almuradu nafsal harqi da ace abinda ake nufi a wannan lafazin shine wannan kona su da za a yi a wuta wannan konawar ne yace laƙila, da ai za a ce ne yawmahum ta nari yuftanuna yawmahum wato a ranar da za a ne azabtar da su da za a ce kawai finnari ne a cikin wuta ba alan nari ba ya ce wali haza saboda wannan nema lamma alima haƙula izalik yayin da malaman da suka ce ala'in nan azabtar da su akan wuta ne yayin da suka fahimci wannan sai suka ce ƙala kathirun min dewa cikin suka ce ala nan bi ma'ana fi wannan ala nan tana ɗaukar ma'ana fi ne a ciki kama kunu fi bi ma'ana ala kama yadda fi din ma tana zuwa ta ma'anar ala duk suna wato wakiltar juna wani lokaci akan samu ala tana ɗaukar ma'anar fi wani lokaci a kawo fi tana ɗaukan ma'anar ala sai ibn kai qayyim wa zahiru abin da yake fitowa zahiri yake sarari anna fitnatahum ala an-nari wato fitinar su da za a yi azabtar da su akan wuta dinnan da aka ambata a ayan nan qabla fitnatihim fiha kafin fitinar su a cikin wutan ne tun kafin su shiga ake nufi a nan inji ibn al-qayyim yace fitinar su kafin su shiga wutan ne yace falahum inda ardihim alaiha fitna yayin da za a bujiro da su zuwa ga wutar nan ma bala'i suke ciki ba su shiga ba tukunna a ana bujiro da su suna ganin wutar ga sunan wuta suna ganin ta kuru-kuru to nan ma bala'i ne ne zaman kanshi yace wa wuqufuhum alaiha fitna tsayuwar ma da zafi a gaban wutar fitina ne bujuro da su fitina ce tsayuwa suna kallon wutar ma fitina ce wa inda dukhulihim والتعذيب بها فتنه hakan nan yayin da za a shigar da su wutar a yi musu azaba nan ma fitina ce a shaddunin ha ta fi fitinar da ta gaba ya ce wa haƙiƙatul amri haƙiƙanin al'amari أن الفتنة الفتنة تطلق على العذاب وسببه أنا فرت كلمة تفتنة أنا نفل azabar da kuma sababin da ya haifar wa da mutum wannan azabar ولهذا سمى الله الكفر فتنة ابن القيم يتسبب ده haka neman Allah ya kira kafirci fitina saboda ai kafirci shine sababin da yake wa mutane ne azabar wuta to akan ambaci sababin abu ana ce masa fitina azabar ma ana ce mata ne fitina yace fahum lamma atau bil fitnati su wayannan kafiran yayin da suka zo da fitina allati hiya asbabul azab la sune sababba na azaba fi dunya a gidan duniya samma jazaa'ahum fitna sai Allah ya ambaci ko ya kira sakamakon su ma fitina ولهذا ƙala saboda haka ne Allah yake zuqu fitnatakum ku ɗanɗani fitinarku wa kana wuqufuhum ala an wato tsayuwarsu akan wuta wa arduhum alaiha da kuma bujiro musu da wato bujiro da su ga wutan nan min a'zami fitnatihim yana daga cikin mafi tsananin fitinarsu wa akhiru hadhihi al kuma ƙarshen waɗannan fitintunu ɗin ko ƙarshen fitinarsu dukulun nari wa ta'zibu biha shine shiga wuta da kuma yi masa azaba a cikinta fa futinu auwalan bi duniya, ya yace farko an fitine su ne da sabubba na duniya wa zinatiha da kyalekyali da kawa ta duniya thumma futinu bi irsalin rusul ilayhim sa'annan aka fitine su aka jarrabe su ta hanyar aiko musu manzanni thumma futinu bi mukhalafatihim wa takdhibihim sa'annan aka jarrabe su aka fitine su da saba wa manzannin sunnan da karyata wa manzannin thumma futinu bi azabin duniya sa'annan aka fitine su aka jarrabe su da azabar duniya thumma futinu bi azabin maut sa'annan aka fitine su da azabar mutuwa thumma na fi mawqifil qiyama sa'annan za a fitine su a filin alƙiyama thumma idha hushiru ila an sa'annan za a fitine su idan aka kaɗo su zuwa wuta wa wuqifu alaiha aka tsayar da su a wajen wutar wa uridu alaiha aka bujiro da su aka bujiro musu da wutar suna ganin ta kurukuru wa zalika min a'azami fitnatihim ibn al-qayyim yace wannan yana daga cikin mafi girman fitintunun su ثم الفتنة الكبرى فأنكم ببر فتنة ما في جرمة التي ألتتهم جميع الفتن قبلها فتنة جسد من سدسوا جب تنتنون بايئن جو أغابة تبايا ونن الفتنة الكبرى تشكي متر جهنم جتا من سدسوا تورا فتنتنون kunga wannan maganar da ibn qayyim yayi ai magana ce mai kama hankali magana ce da tana da madogara idan aka nutsu kowace gaba da ya kawo dinnan da za a nutsu za a iya kawo mata dalili in ma daga alkur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko fahimtar magabata na kware Allah yace yawmahum 'alan nari yuftanuna to gashi lokaci yayi ko saboda haka ina ganin zamu dasa aya anan abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu muna roƙon Allah ya cece mu da wannan alkur'ani da muke karantawa Allah ya sanya alkur'ani ya zamto abin cetonmu a ranar gobe kiyama ya Allah ka ba mu ikon aiki da abubuwan da muke karantawa ya Allah kada ka sanya alkur'ani ya zama hujja a kanmu ka sanya shi ya zamto hujja gare mu ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamto shiriya gare mu ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamto waraka ga zukatanmu ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamto sanadiyar gyara halayenmu mu, da mu da iyalanmu gabaki ɗaya.